بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan safiya mai tara albarka safiya ta asabar ta kuma biyar ga watan zulka'ada a wannan shekara ta 1438 kuma daidai da 29 ga watan bakwai a shekara ta 2017 miladiya a wannan safiya za mu tashi a darasi na 123 a karatu wannan littafi mai albarka littafin muwatta wallafar imamu malik ibn anas imamu la'imma imamu dar al-hijra alimin madina riwayar yahya ibn yahya ibn kathir al-masmudi al-qurtubi al-andalusi Allah ta'ala ya kansu da gafara ya rahmashi su tariqar ubaidullah ibn yahya al-laythi musnad al-andalus فقيه القرطبة ومسند الأندلس muna cikin kundi da yake magana kan abin da ya shafi jana'iza ma'ana kundi na goma sha shida kenan kuma za mu tashi ne a babi na biyar ma'ana babu takbiri alal jana'iz babin da zai yi bayanin kabarbari da ake yi ma jana'iza kabarbari da ake yi a sallar gawa kuna jana da kyau ko kabarbari nawa ake yi قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعى النجاشية للناس في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات قال عبيد الله ابن يحيى الليثي يكي وحدثني يحيى كما يحيى يتحدثني يحيى يحيى ابن يحيى ابن كثير المصمودي wanda ya rasu a shekara ta 234 ya karanta da ni wannan an malik daga malik ibn anas malaminsa kenan imamu la'imma imamu darul hijira alimul madina wa muftil haramai wanda ya rasu a shekara ta 179 an ibn shihab daga ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri wanda ya rasu a shekara ta 125 an sa'id bin musayyab daga sa'id ibn musayyab sa'id dan musayyab wanda ya rasu a shekara ta 94 an abi huraira daga abu huraira abdurrahman ibn sakharin addausi al-yamani wanda ya rasu shekara ta 57 da bakwai sallallahu alaihi wasallama abu huraira yake cewa lalle ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi na najashiya ya ba da bayanin rasuwar najashi ya sanar da rasuwar najashi ya ce najashi ya rasu shi manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wannan sanarwar ne linnas ga mutane ya sanar da su cewar najashi ya rasu shi kuma najashi ya yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma kuma bai gan shi ba ba su haɗu ba hisa ake tambaya a ce maka wanne tabi'i ne ya yi zamani da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda tabi'i ne eh wanda tabi'i ne yayi zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama najashi ya musulunta ne a hannun sahabbai waɗanda suka yi hijira ta farko da ta biyu zuwa habasha wannan kuma tun kafin hijira zuwa madina tun kafin shekara tun kafin a fara lissafin hijira zuwa madina hijira ta farko da suka yi sun yi ta ne zuwa habasha ethiopia kenan a yau kuna ji da ke ko ethiopia kenan a yau nan sahabbai suka hijira suka ji suka yi zuwa na ɗaya suka sake komawa zuwa na biyu a hannun sahabai su jafar bin abi talib a hannunsu shi annajashi ya musulunta duk da cewar suna cewa an ce annajashi sunan sarautar kenan sunan sarautar kenan annajashi kasan sunan sarauta daban sunan sarki kuma daban lura da ke ko sai wadda haka sai ka kiyaye kuma kaga wannan kai ma za ka fahimci wannan kai tsaye hakan haka ce ichunufe sunan sarauta ce ta bidda ba wai sunan sarkin ne haka ba shi sunan sarkin kuma sai ka duba littafi ga wani mai sunan sarki amma sunan sarautar shine kaza ko kuma sultan an ce sultan ana nufin sarkin sarauta ta sokoto in an ci shehu o borno sunan sarauta kenan shehu kaga ba ba sarki ake ce eh? ba sunan sarki ba ne sunan sarauta ne idan an ce na jashi to ana nufin sunan sarkin habasha in an ce kisra ana nufin sarki na daular farisa in an ce kaisar ana nufin sarki na rome kun gane ko ana nufin sarki naro to yanzu kenan sunan sarautar abin nan sunan sarkin najashi ma'ana sunan sarkin da yake sarauta a wannan masarauta sunan shi najashi to shi wannan wanda abin ya faru a kansa suka ce sunan shi ashama sunan shi ashama hawa suka ce ma'ana shi da larabci shine atiya ma'ana shi da larabci shine atiya wannan bawan Allah ya tarbi sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a lokacin da suka hijira daga makka zuwa madina a zuwa habasha asali ma waɗanda suka sabbaba hijirar ba su yi ƙasa a gwiwa ba sai da suka bi su har habasha ɗin suka je suka yi ta surutun kan a kore su kuma bai kore su ba ya tsaya a tare da su sa malamai suke cewa musulunci ya shigo afirka tin tin tin tin kafin hijira ma'ana tun kafin hijira zuwa madina ina fata mun fahimci wannan da kyau daga baya kuma sai aka hijira zuwa madina da aka hijira zuwa madina sai madina ta zama darul hijira ina zama gaba ɗaya kuma can aka koma da na habasha ɗin da na ina ne sai aka koma zuwa birnin madina to shi wannan najashi ya rasu ɗaya kenan a watan rajab a shekara ta tara bayan hijira a shekara ta tara bayan hijira sai manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya sanar da cewa ne ya rasu ɗan uwanku ya rasu ku tashi mu je mu yi sallah sai aka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito zuwa waje inda yake yin sallar idi da sauransu sai aka ga ya fito nan ya zo ya fuskanci alƙibla ya kabbar sallah shi sa yake cewa na'an najashiya ya ba da bayanin rasuwar najashi ga mutane filiyomin lazima tafihi a ranar da shi na jashin ya rasu wa kharaja bihim ila sala ya fito da su sahabbai zuwa sallah tawa kenan ta najashi shi ashama kenan shi yana kasar habasha shi yana kasar habasha sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita da sahabbai zuwa nan wajen masallaci nan wajen garin Madina a nan yayi sallah da su wa kharaja fim ila al-musalla al-musalla wurin da ake sallah kullura da ke ko ya fita da su zuwa wannan wuri shi ya musu sallah shi gawar tana habasha shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana madina ita gawa tana tsallake ruwa tana bahar maliya shi kuma anu sallama yana can tsallake ita wannan sallah idan ya kira salatul ghaib ita ya kira da salatul ghaib fasaf bihim sai yayi sahu da su kenan sallar jana'iza ana sahu sai yayi musu sahu wa kabbara arba'a takbirat yayi kabbara kabarbari hudu yayi kabbara kabarbari hudu kenan kabarbari hudu su ne kabarbari da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a wannan sallah ta najashi qala hadathani an malikin an ibn shihab an abi umama bin sahal bin hunayf annahu akbara anna miskinatan madirat maridat فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ماتت فآذي فآذنوني بها إذا ماتت فآذنوني بها فخرج بجنازتها ليلة فكرهوا أن يكفوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بالذي كان من شأنها فقال ألم آمركم an tuzinuni biha faƙalu ya rasulallah karihina an nukurija ka laila wa nukifaka faharaja rasulallah sallallahu alaihi wasallam hatta idha safa bin nasi ala qabariha wa kabbara arba'a takbirat qala wa haddathani am malik kuma yace imam malik ibn anas ya karantar da mu an ibn shihab daga malamin malik shine muhammad ibn muslim az-zuhri shine ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri wato hadisi bukhari ya rawaito shi hadisin farko da makaranta ana bi umama bin sahal bin hunayf daga abu umama dan sahal dan hunayf shi abu umama an haife shi kafin rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da shekara biyu kafin rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da shekara biyu aka haife shi aka haife shi ba ba a ba wana ji da kyau ko kenan ta bangaren gani shi ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma ta bangaren karatu ba a gaban ma'aikin Allah ya karatu ba a gaban sahabbai ya yi karatu ta bangaren gani ba shi ya rasu shekara ta ɗari bayan hijira eh shekara ta ɗari bayan hijira kaga shekara 92 kenan ku shi abu umama bin sahal bin hunayf akbara ya bai ma ibn shihab bayani kenan anna miskinata maridat lalle wata miskina wata bayar Allah ta rasu fa ukhbira rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ta yi rashin lafiya fa ukhbira rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi maradiha sai aka bai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin eh, rashin lafiyarta wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya'udu masakin ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana gaida mara lafiya yana gaida marasa lafiya miskinai ya'udu masakin yana zuwa miskinai talakawa da basu lafiya yana zuwa ya gaida su ina fata mun gane wannan sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa yas'al anhu kuma yana tambaya dangane da su ina wana fa kwana biyu ba mu ga wana ba ina wane ba sai je sai je a gaida shi tare da shi ko ya je ya gaida shi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma kin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace idza matat to idan rai yayi halinsa idan ta rasu fa azinuni biha ku sanar da ni kenan yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ga jikin nata jikin yayi zafi jikin ya yi zafi sai ya ce da su fa idan lokaci kuma ya yi idan ta cika ku gaya min da bi janazati halaila sai ta cika da daddare sai aka fito da gawar da daddare fakarihu sai su sahabbai suka ji kyama suka ji damuwa an yi kifu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a ce sun ji sun tada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya shiga gida ya kwanta kuna ji da kyau sai suka ga cewar yanzu kuma su je su fito da shi abin bai musu daɗi ba sai suka yi jana'iza suka binne ta falamma asbaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da gari ya waye falamma asbaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da gari ya waye wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ukhbira sai aka ba manzan sallallahu labari billazi kana min sha'aniha da irin abin da ya kasance na sha'aninta aka ce ai ta yi ta cika kuma gashi gashi gashi faqal sai ki Allah ya ce alam amurkum ashe ban umarce ku ba an tu'zinuni biha akan ku yi min magana ku nemi izini ku yi magana ku shaida min ashe ban gaya muku cewar ku shaida min ba faqalu ya rasulallah sai suka ce ya ma'aikin Allah karihina an nukhrijika layla mun damu mun samu damuwa a ce mu fito da kai da daddare ya ma'aikin Allah akwai damuwa a ce mu fito da kai da daddare wani wuƙe faka mu ta da kai da ka ne ya saba mai abin nan makaka fa da rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma a wannan ruwayar sai na salama bai ce komai akan dalilin da suka bayar ba a wannan ruwayar sai bai ce komai akan dalilin da suka bayar ba sun damu a ce su fito da shi sun damu akan su ta da shi kenan su fito da shi ko da bai yi bacci ba tun da ya shiga gida wurin iyali to kuma ya kamata wasu abubuwan su inda za su iya daukewa su dauke mashi balle kuma a ce ya yi bacci su shine dalilinsu fakharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai maki allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya fita hatta safa bin nasi ala kabariha har yi sahu sahu da mutane a kabarinta ya je makabarta kenan eh ya sausahu da mutane a kabarinta wa kabbara arba ta kabirat ya mata kabarbari kabarbari hudu ya mata kabbara kabarbari hudu ana fata mun fahimci wannan da kyau ya mata kabbara ɗaya kenan kabarbari hudu kamar da muka faɗa a kitabu tauhid da muke karatu ana sallar da ake yi a kabari shine sallah ta mamaci wanda ya rasu kuna ji da kyau ko wanda ya rasu kuka tabbatar ba a mai sallah ba an binne shi za ku je ku mai sallah ɗaya to an mai sallah fa wannan ya mata sallah wannan an mata sallah sannan kuma a bayanan muka ce wacce ba a mata sallah ba malamai sun ce wacce ba a mata sallah ba domin ita sallah ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallah ce ta jana'iza kuma da ƙari sallah ce ta jana'iza da ƙari to ka kaga yadda ta suka fahimci abin inda dai ba a mata sallah ba za a je a yi mata sallah amma in dai an mata sallah ka zo sai ka samu an riga an yi sallah to ba a ce ka je makabarta ka je ka kafa sabon sallah ba sai dai ke mata addu'a daga cikin dalilai wallahu ta'ala alam anas sallam yana ganin kamar ai abin da yasa ba su mata ba talaka ce isa ga a can farko an faɗi ai miskina a matashin hadisi aka ce anna miskinatan maridat sai su kuma suke ganin a'a ba muskina bace dai kada su tare shi ne kada su fito da shi sai rasul mai nuna musu cewar da miskine da wanda ba miskine ba yana zuwa gaida su kuma yana halartar jana'izar su sallallahu alaihi wasallam ya je mata kabara kabar bari hudu dama ga ba ruku'i ba sujjada ina fata mun fahimci wannan da ba ruku'i babu su sabili da haka sabili da haka hadisin mu kai tsaye ya nuna mana annabi sallallahu ta'ala wasallam ya yi kabarbari nawa hudu ya yi kabarbari hudu a azurkani daga cikin masu sharin hadisin ita ce an yi saɓani a kan adadin kabarbari da ake yin su a sallah wana ji da kyau ko akwai kabara uku hudu biyar shida ina fata mun fahimci wannan da ke ko yanan ya tsaya an kawo bakwai da tara ruwano kenan uku hudu biyar shida bakwai tara ruwaya shida kuna ji da ke ko ruwaya shida an rawaito daga alibi biyu talibin hudu uku idan badari wanda ya halarci yakin badar ya rasu sai mai bara shida idan sahabi ya rasu sai mai bara biyar idan sauran jama'a suka rasu ya mai bara hudu an roito daga anas ibn malik bara uku an sami ruwayen bara uku sai malamai suka ce ruwayen bara uku an lissafa bara uku ne bayan bara farko sai bara farko ta zama kamar bara harama shi yasa waɗanda suka baɗo ruwayen bara uku ba su lissafa bara farko ba sau da dama bara farko sai suka lissafa ta a bara harama nawa kenan dai kaga dai bara uku ta shiga bara hudu mutum ka gaba a biya mai ba sai ce ya samu wata ruwaya bara uku ina fatan kun bayanci magana ta ana kenan akwai bara hudu na akwai bara biyar akwai kabbara akwai kabbara akwai kabbara tara ruwayar aliyu bin biyu talibin kabbara uku kabbara shida ga badari badari shi ne wanda ya halarci yakin badar e sai mai kabbara shida shi aliyu bin abi talibin in yanzu zai sallar jana'iza wannan ya halarci yakin badar kabbara shida ike mai amma idan wannan sahabi ne bai samu hadarar bar ba ka bara biyar idan kuma wannan ba sahabi ba ne ka bara hudu ina fatan kun bai ci magana ta da ke ko ruwayoyi ne ake da su ruwaya da tafi kowace tsafta ita ce ruwaya ka bara hudu ita tafi kowace tsafta ruwaya ce ta bukhari da musulun da duk malami sun yi ijimai a kanta saboda ka in za ka yi wa mutane sallar jana'iza ka yi masa ka bara hudu wannan shine kayi sunna abin da muke nufi kayi sunna kayi abin da babu sabani akan shi kwata kwata baran karanta mana abinda da Imam al-Barbahari ya faɗa ai mun taba karanta da ku a nan shekarun baya Imam al-Barbahari a cikin littafinsa sharhu sunna ya ce wata kabiru alal janaizi arba yin kabarbari ga jana'iza kabarbari ne hudu ake yin su wa huwa malik bin anas wannan ku ita ce fatawar imam malik ibn anas wa Sufiyanu thauri da sufyan al-thauri biyu kenan walHassan hasan ibn salih da alHassan hasan ibn salih uku kenan wa ahmad bin Hambal da ahmad bin Hambal hudu kenan wal fuqaha da manya manyan malamai na fikihu na addini a lokacin an ce al fuqaha sune malaman addini gaba daya na hadisi da na fiqihu daga baya ne ake kokarin raba malaman fikihu daban malaman hadisi daban nan na tambaye ka imam al-bukhari wani malami ne malam hadisi sahih bukhari wani littafi ne eh eh littafin hadisi ne ko littafin fiqh هذا كتاب الطهارة كتاب الوضوء كتاب الحيض كتاب كذا كتاب كذا كتاب كذا ايه ميم جامع يا هذا ميدانيس wai ya haɗa hadisi da fiƙihu ya nuna ba ku gane mai hadisi ba mai fiƙihu ba kun lura da kyau ya hadis al-ahkam hadisuna al-ahkam ya tara maganganu ne na fiƙihu dalilan su ne hadisan su ne dalilan abin da ya sanya ma babi kun lura da kyau ko a wani wuri kenan a wani wuri kenan saboda kankan ba ne sosai da sosai kankan ba ne sosai da sosai mutum ya dira a kan fikihu in yadda an ce fikihu ya ga wani rubutu ne kamar rubutun jarida kuskure ne da jahiltar addini ne sama kusa ba dan yan baya ne suka raba fikihu daban hadisai daban da sauransu amma wanda ka dubo waɗanda littafin muwaffa littafin menene hadisi ne ko fikihu wadda karatun da muke da ku ba ku fahimci mana ba kun lura da kyau ko ba ga hukunci hukunci babu takabiyar al janaiz sai kawo mana aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da isnadi ya sake kawo mana da isnadi shine to al fuqaha waɗanda suke kallon hadisan suke muna kallon hadisan su zaƙulo batutuwa masu tarin yawa a ƙarƙashin wannan malam da ya ce wal fuqaha da malamai duk maganganunsu shine ka a jana'iza ka bane na hudu wa haka za qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam imam al ya ce kuma haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ka bane na sai salih salih ibn fauzan salih ibn fauzan yana cikin manya-manyan malaman saudi arabia na yau da ne sosai da sosai lokacin da aka tambayi malam uthaymin da yake cikin cutar ajali aka ce ala gafarta malam to gashi yanzu za ka rasu wa ka ban mana ya ce na ban maku salil fauzan salil fauzan yana nan da ran shi yake sharhi yake cewa wa ghalibul ahadith galibin hadisai ala arba sun zo akan kabarbari hudu ne galibin hadisai na jana'iza sun zo a kabarbari nawa hudu fi ba'dha ziyadatu hamsin aw aksar a waɗansu hadisan akwai ƙarin bari biyar ko sama da biyar biyar ko ko shida ko bakwai ko tara lakinin lazi ajma alihil musulmi sai dai abinda da al'umman musulmai suka yi ijima'i a kai huwal arba shine kabarbari hudu shine malamai suka yi ijima'i gaba ɗaya a kai wa ma za da anha amma abin da ya karo kan hudu fa mahallu khilaf an saba dan ga kawo hadisa wani zai ce akwai magana kan hadisin ka ce akwai hadisan kabarbari tara ko kabarbari hudu a binna bakwai ko shida ko kaza sai ce akwai sabani a kai wal muslim shi mutum musulmi la zahabu lil khilaf baya tafiya idan ga ɗauko matsalolin da yake akwai sabani a kansu wa ya yatrukul mujma alai ya bar abin da aka yi ijma'i a kansa musulmi baya wannan wal muttafaqu alai ya bar abin da malamai suka yi a akai ya bar wannan ya je dinka tsakoro mai saɓani mai kaza musulmi baya wannan wa yushawishu ala nas ya dinga kawo mutane kokonto da surutu da cici kuci musulmi baya wannan khususan a'imatul masajid musamman limaman masallatai musamman limaman masallatai don galibi su suke bada sallar jana'iza la na ala nas kasu zo su dinga wa mutane tashwishi suna kawo mutane abin ilimin su bai kai wurin ba eh, suna rikitar da mutane li'annan nasa ma'tadu ziyada ziyadata ala arba don mutane ba su saba da a yi musu kabarbari hudu ba sama da hudu ba fa idza aratta an taf'alahu fa fa'alhu li nafsik in kana so ka yi sama da hudu ka yi a karan kanka kawai ka yi ka yi ka kabarbari sama da hudu wala tushawishu ala nas kar ka rikita mutane wa ta'ati lahum bil aqwali shazza ka zo musu da maganganu da sun yi nesa da abin da malamai suka faɗa war al mukhtalifa ka kawo musu ruwayoyi mabambanta an yi sabani akan ruwayar ina fatan kun fahimci magana ta akwai wanda yake shi ya dauki bautar Allah ne ya saba wa mutane shi ya dauki wani ita ce ibada ita ce sunna ya saba wa abin da mutane suka saba in ba ka ba hadisan barbari hudu in dai inganci ne shi yafi kowane inganci to in haka ne yayi shi mana shine ruwaya bukhari ruwaya muslim ruwaya kowa to amma da yake yau so yake kawo sabon abu sai ya ajiye shi sai ya dauko wata ruwayar inda za ka tambaye shi tahiya sai ce at-tahiyatu tuli was salawatu wat ba ta ce cewa bukhari da muslim ita tafi kowace inganci ko to ai yanzu ka bara hudu ita tafi kowace inganci yayi ka bara hudu mana anan kuma sai ya ka bara hudu sai ya dauko wata shi dai ya saba kullun haka yake tsatsi tsamo nan ya tsamo mana haka ya fada shi ba a yin wannan fa hadha laysa min sha'ani talabatul ilm wannan ɗabi'a ba ɗabi'a ɗaliban ilimi ba ce. a ce kullum su tsakuro nan su tsakuro nan talabatul ilmi na bainan nas ɗaliban ilimi suna haɗa kan mutane ne ba wai ilimi shine ka kawo saɓani ko ka kawo sabon abu ba shine ilimi ko ka ɗauko abin da ake aka malamai ba a shi suka tafi da aiki ba kuma ka kawo ka lizinta mutane ka ce a kotar wayar ma ba haka ake yi wala yashawishuna alaihim daliban ilimi ba sa rikitar da mutane wa ya'maluna bima ajma alai daliban ilimi suna yin aiki ne da abin da zai hada kan mutane ya taƙayyaduna bi haza daliban ilimi suna takaituwa ne da wannan haza huwa al-matlub kuma wannan shine abin da ake nema wa hadha huwa ghardul muallif wannan kuma ita ce manufar shi imam al-barbahari da ya ce wa takbiru al-janaizi arba' min iradil arba ce da ya kawo kabarbari hudu li'an nahiyar muttafaku alaiha domin kabarbari hudu a kanta malamai suka ittifaki kowa ya yarda da kabarbari hudu amma ba kowa ya yarda da ƙari akan kabarbari hudu ba wa zai maimaita da ƙari akan kabarbari hudu ba wani karayen kabara biyar sai cika kan shi jahili ne ai mun gaya muku ba su karatu ba haka ne ko ba haka ba ne mun gaya muku ba su karatu ba yanzu ya daga da'awa ne ko ya yi ƙasa da ita ya yi ƙasa da ita ne abinda aka sani shi ne abinda malamai suka ijma'i kai tunda kabarbari hudun da tabbatattu ne a sunna sun mafi kowace kabarbari tabbatuwa a sunna ka takaitu akan haka kamar yadda malam ya faɗa salif boza ne yake magana fala ya zadu alaiha kada mutum ya ƙara akan kabarbari hudu wa shawishu alan nasu fi zalik ya yi wa mutane abin nan ya rudar da mutane ka haka har ya ci gaba da cewa wal fuqahai wa hakaza qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam in jibi barbahari kenan sai shi fauzan ya ce ai wa huwa qawlu kathiri min al fuqaha bari hudu shine maganganun mafi yawan malaman fiqh ka san yawan ka ce in ka ce fiqh ko ka ce malaman fiqh sai aka kama wasu yan taimarisa ta sha kafso ne mutum bai yi karatu ba bai kama hanyar karatu ba kuma ya kama masu karatun yana cin namansu yana aibanta su isa ga kullum maimakon ya yi sama sai kasa yake yi nasu Allah salamatu wal afiya wani faɗa ga ahalar yayi ce gaba ɗaya wannan rabon Allah da manzo a ciki shine allahu wa rasulu a haƙo an yi da la li makhluqin fi ma'siyati al wai ba dun waɗannan kalmomi guda biyu ba da sun kona ahalari da shi da malaminsa da kakanshi a malinta ba su iya kawo ɗaya bisa ɗari da ke cikin akhadari ba karatu ya gagari mutum ya zo yana zagin shi kamar yadda muka karanta a cikin kwalasa don mutum ya jahilci abu ba shi zai zo kuma ya dinga kushe shi ba in mutum bai sani bai ce bai sani ba shi kenan addinin nan da sunnan nan ba ta wani mutum guda ba ce da za a ce in ka bi shi shine yi sunna ita suna ita ce sunna in ka bi ta ka yi sunna in mutum bai bi ta ba ya yi waje inda ku zai kwana yana cewa shine suna ko shine kaza shine kaza malam ya ce yace wa huwa qawlu kasiri min al ta ba'an li sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam domin bin sunnar manzo sallama saboda me kabarbari hudu yayi a can hudu yayi a hudu yayi a can fala ba li talib al ilmi bai kamata ga dalibin ilimi ba an yi yushawisha ala nasi idan ga rikitar da mutane bi hujjati annahu ya'rifu annahu naka qawlan wai dan ciwar ya san akwai wata magana aw hadisan fi ziyada akwai hadisin da yace ya halatta a ƙara kanal ulama'u ya arifuna al fil masail malamai fa sun kasance sun san sabani a cikin masail sun san da wannan wala ya atuna bi man shawishu ala nas amma ba sa zuwa da abin da zai rikitar da mutane amma mu a yau mun dauki kawo sabani shine ilimi kai kokarin aiki da maganganu na abin da zai haɗa kan mutane ana ganin na ba shine ilimi ba allah salamatu wal afiya malam yace sai ga wala ya atuna su malamai kenan su malamai rage muku magana fa al'imamu shatibi a cikin almuwafaqat ba mai ƙara'at ba ya ce malami ba zai kai ƙololuwar malinta ba sai ya ɗora mutane akan abin da jumhurin malamai suka tabbata akai suka tafi akai wannan shine malami a babin fatawa kuma i wannan magana a babina fatawa i wannan magana amma mun ɗauki kawo sabon abu shine malinta mutum da ya tada kura shine malinta wannan kuma sabanin malinta ne sabanin malinta ne malai ce wala yatuna bima yushawishu ala nas su malamai ba sa zuwa da abin da ke rikita da mutane wa ma khalifu majara tara amal al'amal ba sa zuwa da abin da ya saba ma ayyukan magabata kai kun lura da ke ko in fada za a kawo sabanin kai karan kanka rikitar da kai za a yi da kake ganin kakai saboda kullum kullum kana takaituwa ne da abin da ya tabbata ba dai wannan ya tabbata ba kabarbari hudu sun tabbata kabarbari hudu su ne gaba ɗaya babu saɓani a kai sai kai kabarbari hudun ka masu sai ya yayi ne watakila ko domin a karantar da sunna ko me ake karantarwa wani kuma ya ce ai abdullahi bin abbas ya bayyana karatun fatiha a sallar jana'iza yayi ne da ya ce domin mutane su san sunna ce karatun fatiha ta sha bamban da kabbara saboda me saboda akwai kauli na rukuniya cewar fatiha rukuni ce farilla ce a a sallah ma'ana ina nufin a sallar jana'iza sai zane ce a na kauli kullum da ke ko amma kuma babu wanda ya yi kauli biyu akan cewar ƙari akan kabbara hudu farilla ne babu kauli biyu ma'ana biyu ma'ana maganganu biyu akan cewar ƙari akan kabarbari hudu farilla ne babu shi sai dai ana cewa ya halatta ƙari akan hudu amma dai amma dai a ce wai akwai wani ƙauli guda biyu cewar wasu malamai sun ce ya wajaba a ƙara a kan hudu ko bai wajaba ba a kan shi ake tattauna ba ana tattauna ne a kan ya halatta a ƙara ko bai halatta a ƙara ba saura kai ɗalibin ilimi kullum za ka yi abin da zai haɗa kan mutane duk abin da ka zo ka samu mutanen garinku ko mutanen unguwarku suna yi bai saba ma Allah ta'ala bai saba ma sunna ba gyara musu inda suke kuskure a kai kai a wurinka ko kana da wani kauli wata magana da ya saba ma wannan ya fi wannan karfin dalili ko ya fi wannan inganci ba dai wanda suke yi din ya inganta ba yana da dalilai a shari'a gyara musu shi ka daidaita musu su yi shi daidai ba shi kenan ba kai wanda kake ganin yani ba sai ka ci gaba da wanda kake gani to mutum ya dauka malinta shine mutum ya tada kura shine ya dauka malinta tada kura kuma ku duba ga abin da salil fauzan ya faɗa yana magana akan sharhul sunna imamul barbahari bai san akwai kari akan kabarbari biyar ba an sani amma yanzu me zai haɗa kan al'umma an ce malam huce kai yi sai kai yi kabarbari hudu shi kenan ka huta ba wanda zai jefa ka zuwa ga jahilci kar ka abin da wawa zai zo ya tura ka zuwa wani wuri nasu Allah salamatu wal afiya qala wa haddathani an أنه سأل ابن شهاب أن الرجل يدرك بعض التكبير على الجنازة ويفوته بعضه فقال يقضي ما فاته من ذلك mutum yana zuwa sallar jana'iza ya samu an yi kabarbari biyu cikin hudu da aka ce allahu akbar da liman ya faɗi ta uku shi ita ce ta farkonsa ya zai shi sai ya ce ƙala haddasa ne an malikin annahu sa'ala ibn shihab shi ma malik ibn anas ya tambayi ibn shab muhammad ibn muslim az-zuhri anan rajuli dangane da mutumin da yujriku ba'dhu takabiri alal janaiza alal janaza ya halarci sashin kabarbari a janaza ya zo ana janaiza kabbara kabbara hudu ya samu biyu ko ya samu daya bai samu biyu ba ko kuma bai samu uku ba sauran sun wuce mishi yanzu ya zai shi ma kawai ana sallamewa zai sallame ne waye futuhu ba a duhu wani sashin kabarbari su wuce shi faƙal sai ce ya ƙazi ma fatahu min zalik zai rama abin da ya huce mishi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar eh ai an huce ta an huce dama idan an yi kabbara farko za a karanta fatiha daya bayan kabbara ta biyu salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan kabbara ta uku addu'a ga mamaci bayan kabbara ta hudu addu'a ga sauran al'umma ina fata mun fahimci wannan da ke ko to kaga addu'a ga mamaci kace Allahu akbar Allahu ghafir lahu warhamhu Allahu akbar Allahu ghafir li hayyina wa mayyitina akai ba assalamu alaikum kina kaga akwai ramuwar kabarbari akwai ramuwa ta kabarbari kace ni ina fata mun fahimci wannan da ke ko akwai ramuwa na kabarbari to kaga yanzu fa na farko me ake ya kabarbari me ake faɗa a bayan kowace kabara dubin dubatan al'ummar musulmi da ba su san wannan ba su suka fi yawa akan ka zo ka ce musu wai ana kabara biyar ko ana kabara shida ko ana kabara bakwai shi in an yi kabara ma bai san me ake karantawa ba ɗaya na biyu in ya zo ya san in ya zo an wuce an yi kabara biyu ko uku ma'ana kabara ɗaya ko biyu ta wuce shi a cikin hudun ma bai sanya ake rawa ba in aka sallama wani sallama ake yi da yawa yanzu a daidaita wa mutane wannan shine matakin baro ko a ce musu a wasu ruwayoyi mu dinga lura da karatu ɗaya bayan ɗaya daki-daki shine karatu amma ta da ƙura ta ƙura ba shine karatun ba in aka taya maka da wata ƙurar ba za ka ga kaduna ba daga nan ina fata mun fahimci wannan da ke ko shine mutum ne ya salla a zahar raka nawa sai manta bai karanta fatiha ba a raka daya ya ko a raka biyu ya manta biyu iwa fatiha biyu bai yi fatiha ba ya salla shi saboda me me dalilin ba ta yi ba me dalilin da bai yi ba bai karanta fatiha ba ita kuma fatiha? farilla ce a sallah ko a raka'a mai dalili la salata liman ya qara bi ummil kitab yi sallah aka kori sallah aka kori sallah ce aka ce la salata liman lam bi ummil kitab yanzu a sallar a raka'a hudu ya karanta raka'a a raka'a ya karanta fatiya ba ya yi fatiya a sallar ba yanzu aka taimako da wannan kura aka ce ba dole ba ne sai ka yi fatiya a kowace raka'a ya kake gani rudani ya shigo cikin mutane sai a ninke sha aji ba haka ake yi ba hadisi dukkan tara hadisan sallar ya kore ba raka'a ba la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab la salata liman lam yaqra bi ummil kitab sallar aka kore ba raka'a ba kai kuma yanzu sai ce maka shi a sallar ya karanta fatiha a sallar domin raka'a hudu ce yayi fatiha a raka'a daya ko a raka'a biyu ko a raka'a uku kuma kan haka abu hanifa ya tafi cewar fatiya ba wajibi bace a kowace raka sai dai ba wale za a rihe al'amalu fil mazhab to ga nan bayanai ne ba shine malinta wai ka koro saba ka kai mana dalibin ilimi ka ji ka yi shuru to in ka taima da wani kura haka kai man ka taima da kura ba za ka jira ba shine malinta ba don Allah mu mutane a hankali yadda za su gane addinin nan sabauta bauta ma Allah ta'ala da shi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك